وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون kuma lalle addininku ya ku manzanni addini guda ɗaya ne shine musulunci kuma ni ne ubangijinku babu wani ubangiji sai ni saboda haka ku ji tsorona ta hanyar bin umarni da barin abubuwan da aka hana